أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أم أبيان دي قباتا من فار بياني كان hanya ta biyu wacce ake bi domin tabbatar da samuwar ubangiji daga cikin hanyoyin da masu ilimi suke amfani da su mun yi nuni da hanya ta farko kuma a kodayaushe muna maimaita cewa a yau duk da wannan zama shine zamanmu na shida a cikin bayanan da muke yi har yanzu muna cikin gabatarwa ne ba mu shiga tsantsar shi abin da muke so mu fara bahasi kan shi ba an fahimta mun yi bayani kan addini mun kuma yi bayani kan abubuwa daban-daban da suka shafi shi addinin kuma a yau muna bayani kan mun kuma yi bayani zaman da ya gabata shi ma na kusan uku da hudu kan hanyoyin da ake amfani da su ko kuma ake bin su ko kuma tsari na dokoki da binciken ilimi ya ɗori kanshi mun ga dama ma za mu iya kiran kanshi za mu iya kiransa da wannan guda hudu da muka yi nini da su sannan muka ce hanyar hankali muka zaba ita wannan hanyar hankali din ita kanta akwai sai muka kawo wata kashi uku kuma muka ce akwai masu amfani da ita cikin sauki wannan makacin shi ne ya fi dacewa da sauran mutane wanda ya kamata a yi musu bincike a tabbatar musu da samuwar ubangiji ta hanya mai sauki hanya ta ƙasa zuwa sama wato idan muka ga halittinsa sai mu tabbatar da samuwarsa kamar yadda muke tabbatar da samuwar abu ta hanyar kallon sawu sawunsa kamar ko hasken rana da yake akwai rana ko sawun mota da yake mota ta wuce da makamancin wannan ko hayaki da za mu hango da yake mana akwai wuta a can wurin tana tashi muka fara amfani da hanya ta biyu ita ce hanyar tsari muka fara ba da misalsali da cewa ita hanya ce wacce ta dan fi tsauri saboda ita bayan an kalli abu dole kuma sai an ji an yi bincike kansa wannan shi ne sanya ta tafi ta farko tsanani da wahala hanya ce da masu ilimin tajriba su ne suke binta wajen tabbatar da abu su dai dukkanin hanyoyin nan guda biyu da ta ɗaya da ta biyu da mai gani da ko bayan wacce ta gani za ta ji abin nan tajriba ta yi bincike dukkaninsu suna bukatar hankali domin cimma natija ana iya ganin yadda muka fara kawo hanyar ganin abu da cewa in ba shi da iyaka a gani to gani zai tabbatar mana cewa lallai wanda yi shi ba shi da iyaka kuma matukar lalle ba shi da iyaka to wanda ya shi ba shi da iyaka domin in kuwa yana da ba shi da iyaka wanda ya shi na da iyaka wanda ya shi ba shi ne ubangijinsa ba domin ba zai yi ba abin da ba shi da iyaka mai iyaka ya yi shi saboda tambaya ita ce ya aka yi zo daga wanda yake da iyaka alhali ba shi da iyaka to da ba shi da iyaka to dole wanda ba shi yi eh, shi ba shi da iyaka amma in kuma aka ce yana da iyaka ba dole ba ne shi kuma wanda yi shi zama to ba shi da iyaka a kula da wannan sosai idan mutum ya ɗanyi dukkan tunani zai gano wannan cikin sauƙi shi sa muke ce musu hanyoyi masu sauƙi idan aka ce ga wannan abu ba shi da iyaka to dole wanda yi shi zama ba shi da iyaka domin matukar wanda yi shi yana da iyaka to ba shi yi shi ba domin zai zama zamanto ya tsaya alhali abin da ya wuce sai a ce ya aka wannan tsokakke ya yi wannan mai faɗi ba zai yi ba ya aka yi wanda samuwarsa ba ta da faɗi kamar samu wancan ya yi shi ba zai yi ba to shi kuma wanda yake yana da iyaka idan ya kasance shi ne aka yi fa shin dole ne wanda ya shi mai zama iyaka sai muka ce a ba haka ba ne saboda muhimmi shi ne shi wanda aka yi dole ya zamanto tsokakke ne kan wanda ya shi wanda ya shi ya zamanto mai faɗi ne don haka ba laifi kai shi ne ma wajibi wanda ya yi shi zamanto ya fi shi faɗi ko kuma ma ba shi da iyaka don ba zai yi ba kamar doka ce ta hankali mai karfi ba zai yi ba bangare ya fi duka fadi dole ne mai dole ne duka ya fi bangare fadi saboda ɓangare wani ɓangare misali a ce rabi ko kwata zai iya shiga cikin duka don haka fadin duka dole ya fi kwata ko rabi idan ku aka samu akasin haka to ba zai yiwu ba duka ta zauna a duka bayan da za a yi duka ta shiga cikin rabi ko kwata ba zai yiwu ba dole ne rabi shine zai shiga cikin duka ko kwata ta shiga cikin duka da makamancin wannan wato wanda ya fi kankanta dole ya zama karkashin wanda ya fi faɗi amma wanda ya fi faɗi mustahili ne ya zama karkashin karami babu wata hanya to haka ne dangane da abin nan iyakacin abin da maga ba shi da iyaka to mai samar da shi ba shi da iyaka to balantana muna da iyaka a akan wayannan abubuwan dukkaninsu wanda mahallin tabbatar da su zai zo cewa ubangiji ba shi da iyaka dukkan wani sai na da iyaka domin idan wani sai zama ba shi da iyaka ya zama kamar shi kenan sai zamanto sun zama ubangizai guda biyu wal yanzu wannan kuma mahal ne har ila idan muka ce wani ba shi da iyaka kenan ya cinye gurbin gaba ɗaya ba inda ubangiji ya samu gurbi dole ubangiji ya shi ne ba shi da iyaka sai cinye gurbin duka ta yadda babu wanda zai samu gurbi sai shi sai mana afuwa wannan duk misalai ne muke na hanyoyi matsakaita da hanyoyi masu sauki domin tabbatar da samuwar <clears throat> samuwar ubangiji maɗaukakin sarki to hanya ta biyun da muke ta bayani a kanta muka ce idan muka zo muka tabbatar da tsari tsarin nan littattafai da yawa sun yi bincike kan tsarurruka iri-iri sun ga abubuwan mamaki sun ɗi motar da kwakwale a yanzu kawai mutum ya yi binciken jikinsa ya gani ya aka yi shi cikin sauƙi ya ga yaya aka sanya idanunsa wannan duk a matakin farko kenan fa ina aka sanya idanunsa kuma shin inda aka sanya idanunsa ya dace ko bai dace ba girarsa kunnensa bakinsa hancinsa habarsa kansa ma shin kansa da aka sashi a sama ya yi ko a baya ya kamata a sashi ko a cikinsa ya zama yana gaba yana jagoranta kuma shin ƙesa a baya ya kamata kasance ko kuwa ina ko a cinyarsa bakinsa a cikinsa ya kamata a yi kawai da ya zirar abinci sai ya fada cikin cikin ba sai ya bi ta makogwaro ba ko kuwa hancinsa a kirji ya kamata a yi shi da yayi lumfashi sai fada kirji cikin hunhunsa ko kuwa ko kuwa da aka yi su haka da wannan ratar shi yafi don me yasa aka yi mishi wuya ma me yasa ba ɗora kan akan jiki ba kawai ya ɗauke shi to duk irin wannan kawai bincike kan wannan kawai ya isa mutum ya samu ɗimuwa saboda girman hikimar ubangiji domin duk sanda ka fuskanci abu mai girma duk sanda ɗimuwa ta same ka sai dai ɗimuwa ce ba wai ɗimuwa mummuna ba ɗimuwa kyakkyawa ɗimuwa ce da za ta jawo ka ga girman ubangijinka ka samu rikirkicewa a gabansa ka samu rawa a gabansa sannan kuma ka samu nutsuwa matakin farko shi ne matakin raurawa mataki na bishiri matakin nutsuwa wannan ba irfani muke ba amma muhimmi shine mai yunin da wannan cewa ɗimuwa tana jawo nan ganin girma yana sa mutum ya ɗimoce saboda ganin ƙima da daraja na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya narke a cikin ubangijinsa har ma ya kasance ana kiransa masoyin ubangijinsa waliyullah da wannan hanya ta biyu tana da wannan nauyi-nauyi da take da shi amma hanya ta uku ita ce hanya mai tsauri kuma lalle hanya ce da take buƙatar aji idan mun ce hanya ta gani alal misali mu ga abin da aka samar domin mu riski abin da ya samar to ita wannan hanya kusan ta yi akasi ne na'am a falsafa ba a cewa akasi da ma'anar akasi sosai na bahaushe kan cewa a za mu ga mai samarwa sannan sai mu ga halittarsa wato sai mun ga rana sannan za mu fahimci hasken rana ya bayyana sai mun ga mota sannan za mu fahimci sawun mota wannan hanya ce da tafi tsauri hanya ce da ake bi ta abin da ya lizimci samuwa domin cimma wata natija shi sa za mu ga nake cewa hanyar ba mu san da wani harshe ya kamata mu kusanto da ita ba amma mafi muhimmanci shine mu san cewa idan muka ɗauki samuwa misali muka ce wannan samuwa ce sai mu ce wannan samuwa ɗin misali ko dai ta kasance samuwar daga ainihin zatinta ne don haka har abada azalan wa abadan wato sarmadan kenan akwai wannan samuwa ko kuma ya zamanto samuwar ba ta akai sai zamanto azalan ba ta da wannan samuwa idan mun kalli samuwa muka yi ta halilinta wato muka sanya ta a tunani muka yi mata warwara ɗaya bayan ɗaya muka yi mata filla-filla za mu ga samuwa a cikinta akwai wannan abu guda biyu da ta ƙunshi shi a matakin farko ta kasu zuwa ga wannan samuwar tana da samuwa wacce take daga zatin ta take ne ake cewa wajibatun lillahi ta'ala za mu ganci alwujud wajibatun lillahi ta'ala wajibi ce ga Allah wannan wajabcin ba wajabci ne na takalifi ba wajabci ne na samuwa mana kama kana cewa ne wajibi ne Allah ya siffanta da cewa same ne wato wajibi ne ya zamanto akwai Allah wasu sun samu matsalar cewa an an ce wajibi ne ga Allah kamar kenan yadda za a ce sallah wajibi ce ga mutum ba haka bane da bambanci sallah wani aiki ne da mutum yake yin sa kuma zai iya barin yin sa amma mutum da kasancewarsa mutum mutum takarsa da take mai da shi mutum shin yin ta yake ba haka bane da za ka ce wajibi ne mutum ya kasance mutum sai a ce ka ɗora mutum wani nauyi ba haka ba ne ba ka ɗora mishi nauyi ba saboda faɗin kan mutum wajibi ne ya kasance mutum yana nuna mana kenan wato mutuntaka shi ne kasancewar mutum mai rayuwa mai hankali sifofi ne wanda yake da su ne mutum ya zama mutum kuma da an cire su mutum ya tashi ba mutum ba da ka cire rayuwa daga mutum ya tashi ba mutum ba sai zamanto ko dutse ko wani yashi da ka cire musu hankaltuwa ya tashi da mutum ba sai zama kama wata dabba kama biri ko zaki to da haka shi kenan wajibi ne mutum ya kasance mai rayuwa mai hankaltuwa da yin hankali da tunani wannan yana nufin mutum zatinsa ne wannan sufofin ba wani abu ne wanda zai aiwatar ba wannan kenan so da haka mutum ya zamanto zatinsa ne abin da yake yi ba ka takalifi ba ne aka dora masa hakanan ne faɗin ubangiji cewa alwujud wajibaton lillah wato wajibi ne ga Allah a siffanta shi da kasancewar shi samamme Allah kallama idan an kwalaba mu ce wajibatun Allah muka ce wajibatun lillah domin ya kasance ya siffanta da shi idan muka sake duban shi wannan samamme al-mawjud za mu ga ya siffanta da kasancewar shi kadim da hadir wato yana da kidam yana da hudus yana iya siffantuwa da cewa kadimi ne shi yana iya siffantuwa da cewa hadis ne shi magana yanzu ba muna magana kan ma'anar kadimi ba ne ban tana mu kawo ma'anoninta guda biyu akalla da aka yi da hadis shi ma <coughs> da ma'anonin shi guda biyu da aka kawo a'a muna son mu faɗi hanya ce daga cikin hanya wato hanya mai tsauri hanyar jirgin ƙasa kenan da jirgin ruwa hanyar lodi babba hanyar teku da abin nan railway titin ƙarfe cewa za ka yi ka idraki ka bi hanya domin tabbatar da samuwar allah da ayyukansa ta wannan hanya idan muka ce samuwa ta kasu zuwa ga wajib da mumkin muka tabbatar da akwai mumkin wanda samuwa ba shi aka yi to dole mu take zuwa ga cewa akwai wujud samuwa wanda yake wajib ce wajen samuwar ba ba ta aka yi ba domin sai da aka samu samuwa sannan aka samu rashi yana da hatsari sosai mutum ya sauwara a tunaninsa cewa da babu komai sai aka samu samuwa akwai wasu masu wannan shirme da suka ɗauka babu komai sai Allah ya halicci kansa bayan da za a yi babu ta samar da samuwa da ubangiji ya kasance babu da an kore shi da bi iya ba kan shi samuwa ba da babu komai sai aka samu samuwa yana nufin cewa kana Allah walam yakun kuma hushai ubangiji ya kasance babu wani abu tare da shi wato daman can akwai shi kana wato kana tamma ubangiji akwai shi wanda yake ba kana ce na ki da take nufin um, wujud li wujud da suke ce halliya murakkaba a wujud ce wujud ce samuwa ce ba wujud lil wujud ba wato samuwa don samuwa saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala akwai shi wujud samuwa zatin sa dai ya kasance samamme zatin sa ne samuwa ma'ana shi ainihin samuwa ne samuwa kuma ba rashi ba ce bayan da za a yi rashi ba shi da wata kofa har abada zuwa ga samuwa ba zai yi ba rashi ya zamanta ya samu kofa ko so ɗaya zuwa ga samuwa har abada so da haka akwai samuwa rashi karin bayani aka wannan rashi ya zo ne daga baya asali ma babu rashi rashin da muke cewa babu shi martabobin samuwa shine muke cewa rashi idan ya kasance ubangiji yana da kamala da ba ta da ƙarshe wannan kamalas mara ƙarshe sai zamanto kasa da shi akwai wasu kamaloli wanda suke su suna da ƙarshe suna da iyaka idan mun kiyasta kamalar ubangiji da waɗannan kamaloli sai mu ce musu akwai rashi wato babu ma'ana sun rasa wani abu alal hakika wannan abin da suka rasa ba wani abu ne zahiri da za a kalle shi a ci ga rashi rashi babu shi kwata-kwata ma ma'ana marhalar samuwar kamalar samuwarsu cikas samuwarsu ba ta kai samuwar ubangiji daukacin sarki wato tana ƙasa da shi shine muke cewa nukusan a cikin kamal to wannan hanya ɗin da muka ce hanya ta uku idan shine muke nuni da cewa ita ce hanya mai tsauri wacce take buƙatar bayani na kwakwalwa da warwara na tunani mai zurfi domin rizkar abin da take so ta cimma na natija to da waccan hanya ta farko hanyar masu tafiya akan tituna gadar mutane domin haura kwalabati hanyar da an ga abu an tabbatar da ci akwai wanda yi shi da hanyar tsari wanda sai ka suke fahimtar tsari ka fahimci tsari ka riske shi ka yi bayanin tsari ka fahimci kimarsa ka samu wato ɗimuwar tunani saboda girman tsari sai ka idrakin girman wanda ya tsari ka kuma fahimci cewa akwai wanda ya tsari wanda shi ba shi ba ne wannan tsari kuma yana bayan tsari idan ka hanya ta uku idan kai isbati ka tabbatar da cewa akwai hanya ta, uku kenan cewa akwai abin da muke ce wujud shi sa muka ce ta farko tariƙar sahla da kuma ɗariƙa wato wacce take mutawassita da kuma ɗariƙa sa'aba shine burhan to wannan dalatul asar asar alal mu'assir na ɗariƙus sahal da kuma wannan burhanun nazm wanda yake tariq ne mutawassit hanya ce matsakaiciya da kuma abin da yake burhan ne shine hanya mai zurfi wanda yake shine jirgin ruwa da manyan motoci suke wucewa a misalin da muka bayar suna buƙatar gada mai ƙarfi wannan gadan mai ƙarfi ita ce dalili na hankali na falsafa domin tabbatar da samuwar ubangiji ta wannan hanyoyi kuma za mu yi ƙoƙari daidai gwargwado kowace hanya mu kawo ta mu yi amfani da ita a cikin bahasosin da za mu yi na tabbatar da samun ubangiji maɗaukaki domin kowane mutum ya yagi abin da zai yaga ya ɗauki abin da yake shine nasa amma a cikin basinmu sosai za mu fi amfani da hanya ta tsakiya da kuma hanya ta uku idan mun ga hakan ya yi bisa shawarwari idan kuma mun ga hanya ta ukun in kuma mu karfafi hanya ta ɗaya da kuma hanya ta uku to wannan shi ma dai yana bisa shawarwari da mahanga babban misali da zan iya bayarwa wal Allah ya bayyana sosai game da wannan hanya ta uku bayan dalilin samuwa da muke cewa wujub da imkan akwai in mun sake kallon samuwa sai mu ga ta siffanta da siffofin cewa kadim ne da hadis kamar yadda muka bayar muka fara muka dan dawo bayar cewa wannan kadim ne wannan kuma hadis ne cewa kadim yana salam kadim yana da rashin zaman yana da kuma rashin rashi wato yana nan tun farko tabbatacce cewa rashi bai rigaye shi ba rashin yana kuma ya zuwa game tabbatarwa su da haka kadim yana tabbatar da cewa babu wani abu da ya rigaye shi wannan shi ma dai ba ne masu zurfi kuma ina ganin ya kamata matakaita a nan a kula kauli haɗa wa asafin lahali wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على